ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون da Allah ya gudanar da al'amurra kamar yadda zukatansu suke so, da sammai da ƙasai sun lalace. haka ma da abubuwan da suke cikinsu su masu lalace, saboda sun jahilci ƙarshen al'amurra sun jahilci tsari mai kyau da maras kyau, yadda lamarin yake shine, mun zo musu da abin da ɗaukakar su take cikinsa shine Alƙur'ani, amma suna bijire masa.